to yi ne kwamishinani da mutane suka zo suka ce amirul muminina wannan gubar da aka baka akwai likitoci yanzu za su baka magani ka harar da ya ta ce a'a ai mulkin ya guban nan guba ya ce ai da wannan mulkin gwara wannan guban ya ce ko ruwa ba zan sha ba don kar na mutu ruwa ba zan sha ba ya ce wannan mulkin ma allah allah nake raba na da yi ya kara guda wannan hisabin shekaran ba Allah ne sai inda zan je game da Allah a lahira ba ni na rayu a duniya na ƙara kai na bala'i wannan ai sauki ce Allah ya bani wannan mulkin ya fi wannan guban da na ya guba ya ce ina ko ruwa ba zan ya don samu sauki ba wallahi zai dai je gun Allah na je in tattare na wai na wa na san zan gamu da Allah shi kenan guban nan ta bara aiki kwana ya kare ran da zai da ya dinga zazzara ido aka ce amirul mu'minin ya ce ah, na fara ganin halattun da ban san su ba Allah ya fara aiko min da halattu wanda ban taba ga irin su ba ba dole na razana ba su ne mala'iku ya ce kuma zan je game da Allah ba san yadda za mu kare ba amirul mu'minin ya rasu ran da ya rasu da aka kai gawansa za a binne daga sama Allah ya aiko da takarda duk duniya kowa ya gani ana binne sai ga takarda fara far far far far far far daga gurin Allah ya zo ya faɗi da haka buɗe Allah ya ce ni Allah ku shaida na masa gafara ni Allah ku shaida na yi wa Umar bin Abdulaziz gafara na yadda da shi haka nake so a yi to yanzu in ka duba halinsa ka duba halin shugabannin yanzu yaya da haka za a ji a game da Allah mai wannan ɗin ma da ya je hakan sai da ya yi shekara ɗari a ganke a mafarki yaya ya ce to yanzu dai mun fita a fadar hmm, tun da na mutu ya ce yana tsaye ana mun bincike amma dai yanzu dai da kyar da gumi dai mun fita a fadar Allah mun tsallake amma da kyar da gumi yanzu mai wannan jama'a an ba ku shugabanni an ba ku shugabanci kai baka sani ba kai kurin jahili ba za ka zo ka tambayi malamai yaya yaya lamarin nan yake ba me aka daura mun yaya zan gamu da Allah yaya lahira na kurin shi kenan daga an baka mulki yau ka siyo sabon mota ka hau sabuwa fil mutane suna tafiya a kafa waye gari kana nan karkaran ba ne ta kai wai har Abuja ka fara gina gida da farko abin da za ka fara sai gina gida waye gari na uku kuma sai a ce wai ka bude wani kamfani na kasuwanci a dukiyar mutanen duka duk da wannan kake yin wannan sati biyu ku yayyawa a ce kai ne ingila kai ne amerika kai ne ina ne ba da albayinka ba dukiyar talaka ka je dubai ka boye kuɗi ina ne ka je nan ka je nan wai har sata kake ba ka yi satan ba ma wuta za ka to ba ka yi ba ma yaya in ba ka yi ba ma ka ba kowa haƙƙinsa ma yaya barin duk da abin da Allah ya ma ni'ima bai isa ba kuma ka ɓoye wani abu hmm. na talaka kuma eh. sannan ka ce za a game da Allah kwana kaɗan a wayar ka ga alat ƙiririn waya ce cin hanci ya ka ba ku karku yi magana za a danne talakawa alat na gani <laughs> miliyan ɗari ne ɗan Isra ake eh, tura miliyan ɗari ne eh, gobe ne za a yi wani mitin ne akan haƙƙin talakawa za a saye mu ne wane a kai ma ka gani ni ma na gani miliyan ɗari a kurin a ɗan miliyan ɗari shugaban ƙasan ba za ka yi ƙaransa ba wanda ya baka ba za ka yi ƙaransa ba kai waye kai me kai wani aiki kai da albahin sananne ba wani abu ba a wayar ka kaji karan ka ga miliyan ɗari shirin shiru kuma ka zauna kuma anya za ka lahira kuwa kana sa rai da gamuwa da Allah kuma a ce kai ne wakili na mutane Allah zai ganar ya ganar da su idan Allah ba zai ganar da su ba ba haka ake mulki ba al'amarin yana da bukata a yi nazari a kai wannan nan mutum ɗaya muka bayar wanda ya yi gamu da Allah ya yi kira ɗaya ga yadda zai gamu da Allah yana ta tunani Allah ya ganar da mu mu je kan aya me kuke cewa na wajadna li aksarihim min Allah ya ce yawa yanzu ba ma samun su da alƙawari fa wajadna aksarahum la fasiqin Allah ya ce wallahi mafi yawan su fasikai ne eh mafi yawansu mutum ba ruwansa da matarsa ba ruwansa da iyalansa ya je dauko wata karuwa ya je daga wata ta zo neman alfarma ofis ɗinsa ya eh, wance lafiya lafiya lafiya da ya maki da ni a gida zan miki abin nan kaza kaza sai fasuci wannan harka haka Allah ya ce a zaɓe ku kuyi me amfanin fasuci ne me ma amfaninsa ne abu guda biyu duk wanda ya sha'awar na wata nasa ne bai gyara ba a gona ba mummuna mace ba mummuna sai rahin gyara sai rahin gyara kuma alfayan nan da kuke gani ba alkhairi bane duk wanda ya zina da wata mace billahi ladi wani bakin ciki Allah ya tura ma kaman ka ta rasu ka rasa yadda za ka yi Allah ya dora ma wannan bala'i kuma duk mazinaci bai dogon kwana a duniya baya yi baya yi ya ba ruhul bayani ai in dai mutum albashan nan shine aikinsa to na ɗaya duk mutumin da ya zo in dai ka je gun mutane Allah zai jefa ka a zuciyarsu suna ganinsa ko za su ma murna ma zuciyar ba ta yi san da zuwa wanda barka dai barka dai ba a iya sakar ma a fuska ka tuntuni Allah ya jefa wa mazinaci a zuciyar mutane fasiki na biyu kuma Allah yana fushi da kai shine hukubar Allah na uku kuma mazinaci baya dogon kwana gajeren kwana yake yi Allah ba zai yarda mazinaci a bashi dogon kwana a duniya ba na uku kuma face banda azabar da za a ji a game da shi a gaban Allah jama'a muna gaya muku a gyara hali a kula mutum kar ya zama dan ya samu wani dama ya dinga yin fasuci yana abin da ya ga dama za a gamu da Allah duniyar nan da kuke gani kankanuwa ce annabi nuhu ne ya rayu shekara dubu da hamsin amma da aka ce masa ya kaga duniya ya ce kamar ta soro ne mai kofa biyu na ya ga ta na fita tanan. ba da dadewa ba wannan maganar da nake gaya muku duk muna nan a gaban Allah eh wannan ya biye da wannan wannan na biye da wannan a cikin mu wannan haka wannan haka ba da dadewa ba kuma duk muna can na bayan mu ko kuma su kuma me za su yi su ma za su biyo baya in aka samu shekara hamsin ka zo duk wanda yake garin nan ba shi ba ne kuma shekara hamsin da ya wuce baya duk wanda yake garin nan ba su ba ne Allah ya gama canji muna raye mun gani an canja duk mun duba iyayenmu babu su kuma haka za a canja mu wanda za su zo sai dai labari a ce an musu wa'azi in ma da gurbin masallacin a ce akwai wani malami yayi labari zai zama labari zai zama an yi wai kai da ma kake bada labarin an yi wa'azin ma wani mamaki yake yi a nan garin kuwa ba za a yi shuru ba lokaci ina wani har za ka tsaya ba za ka bauta Allah ba a dan wannan kankanin lokacin ka je ka bata rayuwarka ai mai ma wa'azi masoyinka ne an gaba yi maka nasiha Allah ka gane da mu me Allah yake cewa gaba ka dan umma ba'athna min ba'dihi musa bi'atina ila fir'auna wa mala'ihi fa zalamu bi'a hmm. fanzur kaifa kana al mufsidin to kun ji za ku ji labarin anai Musa ayoyin da ya magana anai Musa kuma za mu karanta muku su gaba ɗaya idan mun yi sallah zuwa fassara mutane ɗasimin za ka ja mana hmm. na tulu na tulu alaika min na bai musa wa fir'auna bil aqili qaumin yu'minun inna fir'auna inna fir'auna la fi lardi wa ja'ala ahla shi'an يسترعف ضعيفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين سرفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون هامانا وجنودهما منهم ما كانوا يذرون سورة القصص نعم aya na ɗaya zuwa aya na shida ya ba mu labarin anayin musa don a ƙwar'ani labaransa ya fi komai yawa gurare da yawa shi nan ma da kaga Allah yana yawan kama sunansa shi idan daidai saba yana kallon gabar yana kallon gabar haka rana zai hutu ba ibada yake ba amma dalilin kallon gabar ɗin sunansa ya fi yawa a ƙwar'ani yaya masallaci wanda yake kallon gabar kuma yana kallon Allah to ya zo kuma ila yau bayan wannan ma suratul nahl ya zo aya na 68 zuwa aya na 69 Allah ya kawo a suratul qasasin Allah ya kawo daga aya na bakwai zuwa aya na tara Allah yana cewa auhaina ila ummu Musa auhaina ila ummi Musa an arji'i mm-hmm. fa idza kibti alayhi falqihi fil yam mm-hmm. ولا تكافي ولا تزني إن رادوه إليك وذائلوه من المرسلين فالتقده آل فرعون ليكون لهم أدوا وهزنا إن فرعون هامان وجنودهما كانوا كادئين سورة القصص الله يبدي لبرأ موسى da Fir'auna a ƙasa san dai Allah ya sake faɗa wa azba huwa da umma Musa za ga jama wa fuadu ummi Musa fariga in kadan in kadan la tubdi bihi laula arabadna ala qalbi hali takuna min almu'minin hmm. wa qalat li uktihi qusi hmm. fabasara bihi an junubin wa hum la وحرمنا عليه المراجع من قبل فقال هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناسئون فرددناه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تاذنا ولتعلم أن وعد الله حق وعد ولكن walakin aksarahum walakin aksarahum la ya'lamun to kun ji wannan ma labari ne dangane da annabi Musa dan Imrana Allah ya faɗi labaransa kuma akwai inda Allah yake cewa falan ma balaga ashiddahu wasta wai atina hukuman falan ma balaga ashiddahu wasta wasta wai atina hukuman wa ilma wa kadhalika wa kadhalika najzil musini wa dakala al madinata wa dakala al madinata ala ayni qawlatin min ahliha fa wajada fiha rajulaini yaqtatilan hadha min shi'atihi wa hadha min aduwi fastaghathahu fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi fa wakazahu sai faƙare alai faƙala ala za min amalin shaiban innahu innahu aduwwu murillun mubin qala rabbi qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara la innahu wal ghafurur rahim qala rabbi bima an'amta alayya bima an'amta alayya farnakuna zahiran lil mujrimin to wannan kuma a haƙin anai musa ne wannan aya shi ma Allah madaukakin sarki ya bayyana abin da zai faru ga annabi Musa alaihi salatu wassalam kuma Allah cikin ikonsa kuma a wata ayar a gaba yana cewa faz ba fil madinati ka'iban yatarqab faz ba fil madinati ka'iban yatarqab mm. fa idza allazi tasarahu bil amsi yastasriku قال له موسى قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبرش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلا مس إن تريد, إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد, وما تريد أن تكون من المسلمين وجاء رجل من أقصى المدينة رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرجني لك من الناس فخرج منها فخرج منها خائفا يترقب قال, قال رب نجني من القوم الظالمين to kun ji jama'a wannan ma a haƙin ane Musa alaihi salatu wassalam Allah ya kawo wannan kuma akwai ayar da yake cewa fajaru ma tamshi fajaru ma tamshi ala tiya qalan qalat nabi yadauka li yajziyaka ajra ma saqaita lana hmm. falamma ja'ahu wa qasa alayhi alqasas hmm. qala la taqaf hmm. najawta min alqawmi zalimin qala idehu qalat idehu ma ya abati tajir innaka ya innaka man tajir alqawi lamin qala Ƙala inni ya wuri du’anun ki haka, fi idabu na ta yi a hata yi ala’an ta dura ni sama da ya hijau, fa’in ni ma’aikata. Fa’in ni ni ma’aikata. Fa’in ni ma’aikata. Fa’in ni ma’aikata. Fa’in ni ma’aikata. Fa’in ni ma’aikata. Fa’in ni ma’aikata. Fa’in ni ma’aikata. Fa’in ni ma’aikata. Fa’in ni ni ma’aikata. Fa’in ni ma’aikata. Fa’in ni ma’aikata. Fa’in ni kuma akwai inda gaba kaɗan ya ce ƙara zalika bai ni wa bai na ayyamu zalika bai ni wa bai na ayyamu lajalai ayyamu lajalai ni wallahu alama na kudu wakil to wallahu alama na kudu wakilun kuma a ne musa alaihi salatu wassalam wani abin da suka yi ne da shi da annabi shu'aibu kuma akwai inda Allah yake faɗa a haƙin anai Musa alayhi salatu salam idza qala Musa li ahli inni anastu idza qala Musa li ahli inni anastu nara sa'atikum sa'atikum min abi kamari nawatikum bi shabi kabasin lakum tadalun kuma akwai ayar da yake jafalan ma a ce hannu min shadi wadi falamma a ce hannu min shadi alwadi laimani filibukwatin mubarakati min ashajarati an ya muse inni ya na Allahu rabbul alami a suratul naml kuma Allah yana cewa falan ma jaa hanudiya an burika falan ma jaa hanudiya an burika man fil nari wa man hawlaha subhanallahi rabbil alami ya muse ya muse innahu ana Allahu alazizul hakim a suratul daye Allah yana cewa falan ma a ce hanudiya ya muse falan ma jaa hanudiya ya muse inni yawwa inni ana rabbuka fa kala ana rabbuka fa kala ana alayka innaka bil wadi muqaddas duwa wa ka tarduka wa annaka tarduka bal tamidi ma yuhiya innani ana allah innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sarata li zikiri. inna sa'ati inna sa'ati atiyatu lakat mhm. ukfi hali tujzi kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man layu min biya. واتبعوا فترديا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها معارف اخرى wannan shine yazo daga cikin suratul dahi kuma a wata ayar a surata ɗayan yana cewa analiki asaka falamma ra'a wa analiki asaka falamma ra'a ta tazu falamma ra'a ta tazu kana hajanu wa la mutu biran rawalam yaƙi. wannan ma wa mu yaƙi ba to wannan ita ma ya zo ne haƙin ane Musa kuma a suratul naml akwai inda Allah ya ce wa adakil yadaka fi ka ta karbu da. wa adakil yadaka fi jaybika ta karbu bayda min gari su fi tisa ayati min gari su in fi tisa ayati ila fir'auna wa qaumi innahum innahum kanu qauman fasiqin to Allah madaukakin sarki a wata ayar a haƙin ane Musa na ce qala rabbi inni qataltu nafsan qala rabbi inni qataltu minhu nafsan fa aka akafu an yaqtulu hmm. wa ki harun huwa absahu minni lisan salam fa’arusin umarni don yusajikini in yi aka fa’an yi kazibu ƙada sana shudu a ruda ka bi akika wane za a ruda kuma sundanan falaye su duna ile kuma bi a yaci na an tuba wa manita ba kuma da galibu wannan su ne guraren da ya kamata mu haƙin a ne musa ta amma kuma a cikin suratun shuwarawa ɗin Allah ya kawo wani guri da yake wai idza nadi rabuka musa an wa idza nadi rabuka musa an ti qauman zalimin mm-hmm. qauma fir'aun mm-hmm. ala yattaqun mm-hmm. qala rabbi inni akhafu an yukadhibun wa yariqu sadri wa yariqu sadri wa la yandaliqu lisani farsil ila harun Wala lahum alayya zamun fa akhafu an yaqtulun qala kalla inna ma'i rabbi sayadin فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر وقال كلا فذهب بآياتنا فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين wannan shine yazo kuma a cikin suratu ɗaya a gurin da Allah yake cewa falabisa sin yawa falabisa فلبثت سنين في آل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى وجلاتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه دغيا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشيا قال ربنا إننا نخاف أن يفر علينا وأن يدغيا kada la ni ma kuma asma'u wa to wannan daga surata ɗaya Allah ya kawo shi kuma bayan wayannan ma akwai gurare da yawa alkur'ani mai girma inda Allah yake magana akan haƙƙin ane Musa da Fir'auna hmm. saboda ga karfe 1 da rabi yayi to iya abin da muka faɗa sai dai akwai ayin da yake Allah yake cewa fa'al yawa fa'al fa'al <coughs> saratu sujadan fa'ul saratu sujadan qalu amanna sujadan قالوا آمنا برب هارون آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قد أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأسلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقيا قالوا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فدرنا فقد ما أنت قال إنما تدري هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا كدائنا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير يعمقيا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا ومن يأته مؤمنا قد من الصالحات أولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك وذلك جزاء من تزكى wannan ma labarin annabi Musa ne gurare da yawa alkur'ani guri guri guri Allah ya kawo inda Allah ya kawo labari da yawa mai tsawo to dai babu kamar suratul arafi eh babu kamar suratul arafi wanda yau zamu karanta shi kafin nan akwai ayoyi daga cikin da yake ce suma ba'athna min ba'dihim musa bi ayatina summa ba'athna min ba'dihim musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihim wa mala'ihim fa zalamu biha fanzur fanzur kayfa kaqibatul mufsidin wa qala musa wa qala musa ya fir'aun inni rasulun rabbil alamin haqiqun alayya haqiqun alayya la aqulu ala allahi illa allah arjidukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'i bani isra'il qala in kunta qala in kunta jita bi ayatin fati biha in kunta min as-sadiqin falqi asahu falqi asahu fa idha hiya subarun mubin wa nadha yadahu wa nadha yadahu fa idha hiya bayna ulil nazirin qala al-mala'u qala al-mala'u min qawmi fir'auna inna هذا لساهر عليم يريد يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك يأتوك بكل ساهر عليم وجاء سهرة وجاء سهرة فرعون قالوا إننا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقيها وإما أن نكون نحن الملكين قال ألقوا فلما لقوا سهروا أعين الناس وترهبوهم وجاءوا وجاءوا بسير عظيم وأوهينا إلى موسى أن ألك أساك فإذا هي تلقف ما يفكون فقال حق وبدل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا ساجرين وألقي سهرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم جئتكم به قبل أن أذن لكم إن هذا, إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فلسوف تعلمون لو قد أن أيديكم وأرجلكم من كلاف ثم لأسجبنكم أجمعين قالوا قالوا إنا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم وما تنقم منا إلا أن آمنا بأجربنا لما جاءتنا ربنا ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمون الله يسامح سكا منا مسلمين ربنا أفرج علينا صبرا yace wata wafana musulmina wannan shine abin da ya zo a suratul arabi dangane da haƙin annabi Musa Alayhi salatu wassalam a suratu yunus kuma Allah ya kawo suma ba'athna musa min suma ba'athna min ba'dihim musa wa haruna ila fir'auna wa mala'ihi summa ba'athna min ba'dihim musa bi'atina musa wa haruna ila fir'auna wa mala'ihi na'am Biyayatin na faɗi saƙa ɓaruwa kanu ƙauman mudurumi. Ƙarfatu ɓaruwa kanu ƙauman mudurumi. Kala ma ji a'una haƙuri. Kala ma ji a'una haƙuri. Me idina kalu in na zan asirin mu bi? Kala Musa. Kala Musa ya taƙudu na yi haƙi da maji a kunu. wa layufa lihon shahiru. Kalu ajiye ta na. Kalu amma wajarna alaihi abana wa takuna lakum al-kibriyau fi al-ardi wa ma nahnu lakum bimumini wa qala fir'aun qala fir'aun utuni bi kulli sahirin alim falamma falamma jaa saradu qala lahu musa alqu ma tumulqun fa alqaw hibalahum wa isiyahum wa qalu bi izati fir'auna inna lana min al-ghalibun falamma alqu qala musa ma jitum bihim falamma ma jitum bihi sihrun inna allaha sayubdilu inna allaha الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق الله لك بكلماته ولو كره المجرمون to wannan shine abin da ya zo daga cikin suratun Yunusa, sai suratul shu'ara daga suratul shu'ara ne karyan labarin da aka bar a labarin nai Musa a dan gutsare kenan a shu'ara Allah yana cewa qala la in takattu ilahan gairi la ilaha in takattu ilahan gairi la azalannaka min al masajuni qala aw kala aw law duka bi shay'in mubin kala mm-hmm. fati bihi in kunta min as sadiqin mm-hmm. fa alqa asahu fa idha hiya subhanun mubin mm-hmm. ونزع يده فإذا هي بينه للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لسائر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر فماذا تأمرون قالوا أرجه قالوا أرجه وأخاه أنزل في المدائن عاشرين يأتوك يأتوك بكل سحر عليم فجميع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا, لعلنا نتبع سارة إن كانوا هم الكاذبين فلما جاء سارة قالوا لفرعون أئن لنا لعجرا إن كنا نحن الكاذبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون من المقربين هو نعم إيه، فألقوا هبالهم نعم فألقوا هبالهم وإسيهم ناكن ديدي فأنا نعم قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ألقوا مجي نعم فألقوا هبالهم وإسيهم وقالوا بإذة وقالوا بإذة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقي موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون فألقي سارة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه إن هذا inna hula kabiru kuma inna hula kabiru kuma lazi allama kuma sihir fala sau fata da mu laukaɗi an na aiki ya kuma arjuna kuma kilafin wala na kuma ajiyayin kalu larai yaran inna ilara bina mun galibu inna na duma wa ya gafira na na rabu na kada ya ma an kunna wadda mumini alhamdulillah za mu tsaya iya nan da yi saura ko eh to Allah muna sa rai mana gafara an kunna awwalul mu'minina ka samu ne masu farkon masu bada imani to alayhi Musa labarin sai na dewa Qur'ani idan mun zo kuma zamu mu shiga labarin in Allah ya yarda to jama'a ai gifar Allah sha ɗaya, abinda makaranta kuskure da rayin sani da karancin ilimi alfarman manzon Allah Allah kai mana gafara aiwa annabi salati sha ɗaya. Allah ya kara annabi daraja Allah ya kara annabi karama la ilaha illallah sha daidaya Allah ya kara mana imani da ikilasi karanci fatiya kafa uku uku godiya ga ubangiji bismillah da kulwa kafa uku uku yabo ga ubangiji jama'a karanci fatiya kafa uku uku Allah ka tsaye da mu akan gaskiya ka ba mu iko mu faɗi gaskiya a duk inda muke mu zama muna kan gaskiya ka sa a hannu a hammatan mu don